وأفضل السلام سيدنا ومولانا محمد خاتم لما سبق ناصر الحق وعلى آله حق بها إياه صلى kamar yadda kuka ga sanarwa mala yusuf muridin shehu muna ziyara mun dan fara shi yau da network problem akwai malam shamsuddin sani attijani malam halliru suleiman uciriko da malam shafi'u usman alam bikun barkan ku dai da dukkan yan uwa dai wanda mun ce za mu yi ta gaishe gaishe zai dauke mana lokaci a kamar yadda aka ga sanarwa dazu cewan wannan karatun insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu gabatar da shi a karfe takwas suka sa to amma dai mun dan samu makara na minti talatin a yi mana afuwa wato karatu ne wanda yake za mu gabatar da shi yadda muka saba zuwa ga su salafiya wahabiya <laughs> yan uwanmu wanda kullum a da'irar da muke faɗa da su musamman abinda kullum muke musu roƙon shirya abu biyu ne muhimmai abu biyu ne muke musu roƙon shirya a kai kuma muke neman su gane wannan abun wannan kofa guda biyun inda za su yi haƙuri su rufe su da za su zauna da duk musulman duniya lafiya kofa ta farko da muke ƙoƙarin kullum mu nusar da su mu jawo hankalinsu a kai shine abin da ya shafi tauhidi yadda suke jikkata Allah suke mai da Allah jiki bisa irin gini tauhidi da fahimta da ibnu taymiya ya samar musu to wannan kullum muna ƙoƙarin mu nuna musu ga irin hadarin tauhidin da suke cewa suna kai wanda ibnu taymiya ya dora su domin su gane su tuba kofa na biyu da muke kokarin kullum mu wayar da su mu nuna musu cewa ga hatsarin da suke ciki shine abin da ya shafi lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam lamarin manzon Allah wanda wahabiya kafar ku ta yi zami a gurin kun faduwar was duk abin da ya shafi girman manzo Allah to za ku samu dukkan musulmai suna rungume annabi sallallahu alaihi wasallam tare da dukkan dawa'if ɗinsu ba a samun wani bangare a cikin musulunci wanda yake da rauni gurin ganin girman manzo Allah irin yadda ake samu a cikin wahabiya da wahala ka samu wani bangare na musulmai wanda duk batansu su ko mu'tazila ne ko kawariji ne eh, ko ko murji'a ne ko wane ne wanda zaka ga suna da wato na kasu ganin gurin ganin girman annabi irin wahabiya da wahala da wahala to wannan abubuwa kullum shi muke nuna muku ku yi kokari ku daidaita al'amuranku to amma abin da yake akwai shine zan yi magana akan malamanku guda biyu waɗanda waɗannan malamai matsayin da kuke ji a ranku ba a sa su duk ba biya musamman ɗan Najeriya tunda su malaman tasirin su iya Najeriya ne kawai ba wani bawabiyan da zaka ji yana sha'awan ya ji ka ɗauko Ja'far ko ka ɗauko Albani ka ce zaka yi magana a kansu sai ya ga kaman qad matul Kiyama. za ta tashi akan irin waɗannan ɗunguma ɗunguman shahidai bayin Allah waliyai a kansu za ka yi magana suna kallon jafar da albani a mazaunin wata ƙimmar da wa billahi lazi za mu so ni zan so da a ce yanda salafiya kuke kallon jafar da kima da yanda kuke kallon albani da kima da a ce za ku kalla annaba haka da dama dama yanzu wani zuciyarsa tana nan tana famfan jini abul fati zai yi magana akan jafar zuciyarsa tana nan tana famfan jini abul fati zai magana akan albani so ala ayi halin shahidan ku guda biyu ba ba hasadan shahada muke musu ba sai dai mu ba ma cewa su shahidai ne saboda babu abin da ya zo sai dai mu ce ana fata to in kuma su fata mu mun shiga aljanna ba ma ma kowa hasada Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi matakar mun shiga kowa ma ya shiga aljanna tana da yawa tafi karfin a ce iyakacin mu kawai za ta diba so amma ala ayi halin waɗannan mm, kitatuman malamai naku guda biyu Jafaru da Albani ku yi haƙuri yadda kuke kallon su da mustawar da kuke ajiye su na ilimi ba su kai gurin ba kuma ɗaya ya fi ɗaya dama dama Jafar yana sama sama Albani yana can can ƙasa ƙasa akwai abubuwan da idan mun ji su su ne wanda idan kun sa su wallahi tallahi dariya muke yi ɗazu da aka sanar da wannan karatun zan yi na samu kira ya fi biyar na samu kira ya fi biyar waɗannan bayan Allah sun riga har sai nayi tunanin masu kiran anya tansikin su ma ba lokaci ɗaya suke kira ba kuwa dan da kusan abu ɗaya suke faɗa malam sun riga sun rasu sun riga na ce musu ba batun sun rasu bane da suka rasu ai ba a kansu muke magana ba muna magana ne akan wani abubuwan su da ake sawa yake yaduwa da sunan guba a cikin al'umma wajibi a fito a warware wa mutane musamman abin da ya shafi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi a fito a yi wa mutane bayani sun rasu Allah ya san yadda zai yi da su tabaraka wa ta'ala makomansu na gurin Allah haka ne amma batan da suka watsa da guban da suka fesa a cikin mutane da jahilci wanda suka lullube shi da sunan ilimi sai ya bar shi tafi haka ba za a yi magana akai ba kun ga wannan ai ba daidai bane an yaka an ci amana da ku kwantar da hankalinku ba wani abu bane ku saurara ku ji abin da za a faɗa akan Jafar abin da za a faɗa akan Albani shin abin nan da suka faɗa ilimi ne idan ilimi ne sai ku fito ku ce a mu ne ba mu gane ba mun yi jahilci abin da suka faɗa ilimi ne a in kuma ya tabbata mu ne muka faɗi ilimi su kuma suka faɗi jahilci sai ka yi hakuri ba turo maka Jafar ba ba turo maka Albani ba ka watsar da su ka rike annabi kamar yanzu za mu rikito ayoyi za mu rikito hadisai masu yawa wanda muke ganin su muka dogara da su akan fata wadda Jafar ya bayar ƙarya yake yi jahilci ne da Albani ya magana akai fata wadda ya bayar ƙarya yake yi jahilci yake yi wannan shine magana ya rage maka kai ba salafi dudududu Jafar Jafar Jafar eh Jafar ina ina zai kai ka ba inda zai kai ka dawo ka dawo ka rike annabi dawo ka rike annabi ba wani daga gemu da zaka yi ka daga jijiyan wuya ka dangala wando kaman zaka yi dan ba ba wannan muke magana ba maganan manzo Allah ake yi abinda na faɗa ina da aya ina da hadisi ai ku kuke faɗa a ba mu aya a ba mu hadisi to biyo ka ji zan baka aya biyo ni ka ji zan baka hadisi biyo ni ka ji in na baka ya rage in ka ga dama kai ta rike Jafar ka bar annabi kai ta rike Jafar ka bar Allah kai ta rike albani ka bar annabi kai ta rike albani ka bar Allah ya rage maka da haka masu kira dalla ku yi haƙuri magana ce za mu yi ba wai na wani kadiya da sauransu ko na abin nan ba da sauransu a yi hakuri ko saboda kun san ku yan gata ne kuna da DSS sai ku kai wajen DSS ce za su cire mana riga su bar mu da singileti ko ya hakuri amma dai ko da DSS din ne za mu gaya musu Jafar yayi jahilci albali yayi jahilci kara kai yan <laughs> gata masu DSS to ku biyo mu eh ku biyo mu ku sha karatu kadiyar Jafar da zamu yi magana a kai, kuma wani ne ya turo min shi ya tsokano ni wallahi wani ne ya turo min ina zaune kun ji fatawa na malaman sunna na ce to kenan, bari mu zo mu caji aqidan malamin sunnan nan mu jiya ya? lamarin yake a maganar da zan yi akan Jafar kofar sharri wagegiyar kofa wanda wahabiyawa suka bude, wanda ran da ba ku rufe wannan kofar ba ina tabbatar muku wallahi kuna cikin hatsari alaƙar ku da annabi ta yi ta muni kenan wannan wagegiyar kofar da kuka buɗe wata ƙofa ce ganin annabi muhammadu mutum kaman kowa gama gari wannan shine ƙofan sharrunku sai kun rufe wannan ƙofar akan sayyidina rasulullahi wa biya ku ji da kyau ƙofan sharrunku kenan ganin annabi kaman kowa gama gari sai kun rufe wannan ƙofan annabi na'am ba aljani ba ne annabi na'am ba mala'ika ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne dan adam amma irin kowa wannan kuma karya ne ƙaryan ku ta sha karya. annabi mutum ne amma ba irin kowa ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. to wannan kofar ita ce sharrin ku mafi girma wanda in kun rufe ta za ku daina kafirta iyayen annabi za ku daina ganin sa bai da albarka za ku daina ganin sa baya kaza baya duk darajar da aka jingina wa annabi ku kushe wato kofa kwaya ɗaya ce kuna kallon sa kaman kowa kaman kowan nan sai kun rufe ta sai kun rufe ta in kuna son zaman ku lafiya da annabi sai kun rufe kofan annabi kaman kowa yake annabi mutum ne amma ba kaman kowa ba wannan shine magana muhammadu basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba irin mutane ba sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin manzalla da kwatankwacin sauran mutane kamar dutsen zinare ne da sauran duwatsu dutsen zinare sunansa dutse amma daidai yake da sauran duwatsu ba daidai suke ba to wannan kofar za ku rufe a nan bala'in ku yake kuma ga maganar jafar yanzu za mu ji me ya faɗa duk da maganarsa bisa adalci a nan ya ɗan yi dama dama ina ma sauran salafiyya kuma yanda jafar ɗin yake faɗa alal aƙallin hakan kuke faɗa to amma shi ma dai jahilci ya zuba fitik ana ruwa tsandin. za mu tabbatar yanzu jahilci jafar ya tafka to kuma da ɗan irin nashin kuke faɗa da dama dama bayan mun gama da ƙadiyan jafar mun cashe ta cikinta da wajenta sai mu tsallaka kan albani shi ma mu ji jahilcin da ya rafto eh sai a yi malaman ku sun tafka jahilci a yi haƙuri jahilai ne ai ba san komai ba ko duk ilimin su da kuke gani a rafta shiyan ne wa ta an kashi yau da aka yan uwa ina so in danna jafar saurare shi a ji me ya faɗa insha Allah an ji me ya faɗa mu ma kuma sai mu sai mu abun audio ne amma za a gane mu da insha Allah an ji mu kuma sai mu biyo ta kansa insha Allah wai hujjar su a nan gurin idan aka ce manzon Allah mutum ne sai yanzu kai sai ka ce mutum ne kamar kowa sai ce a'a maganar mutum ne haka ne amma kamar kowa eh a'a eh ta fuskar halitta mutum ne a'a ta fuskar hafa'is kebantattun al'amura da Allah ke bance shi da shi yana da hasa'is na shi da shi kadai amma ta fuskar mutum ne abinda mutum ke da shi ya ci ya sha ya yi aure yana da 'ya'ya yana da mata haka ne kamar yadda kowane mutum ke da wannan yana jin zafin rana yana jin zafin wuta inda zai taba yana jin sanyin hunturu haka ne yakan ji yunwa ya ci abinci kuma ya ji yakoci yakan ji kishirwa ya sha ruwa don ya ji ya kori kishirwar haka ne yakan gane duhun dare yakan gane zafin rana haka ne yakan tasirantu da sauran ababen da yan adam yan uwansu suke tasirantuwa da shi na yanayin shekara haka ne weza idan ta canja manzan Allah kan ji a jika haka ne mutum ne ta wannan fuskar amma yana da hasa'is ɗinsa ke to dan uwa wannan shine muryan Jafar kamar yadda kuka saurara kuka ji kun ji me ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ana cewa suna cewa annabi sallallahu alaihi sallam mutum ne sai ya ce eh manzo Allah mutum ne amma kuma kaman kowa eh a'a annabi mutum ne kaman kowa sai ya ce eh kaman kowa a'a sai ya ce ta ina ne eh kaman kowa manzo sallallahu alaihi wasallam yana jin yunwa yana jin kishirwa yana jin zafi yana jin sanyi yana jin kaza halittarsa kaman kowa yake yana bacci fahimtum kun ga ta ya zama kaman kowa a'a ta wajen khasa'is wajen darajojinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kaman kowa yake ba ah, Allahu akbar to abin da za tabbatar a abin da ya faɗa ɗin zamu yi mu darasa bi shi za bi shi ɗaya bayan ɗaya daki daki za mu bi shi abin da ya faɗa ba haka bane ilimi bai tabbatar ba ƙur'aniyan bai tabbata ba sunna bata tabbata ba abu na farko da nake son yi a gurguje yan uwa in yi muku shimfiɗa shine yanda jahilcin mutanen ne yake bayyana Za ka ga mutum ya ɗauko yana magana annabi mutum ne kaman kwa dama dama shi Jafara nan ya yi ƙoƙari. magana ta Allah ya yayi kokari tunda ya ce e, a'a amma su ka san sauran tamodawan makiya annabi wa wabiyawan sauran gaulayen kawai za ka ji kaman kaman ni yake kaman kowa a nan Bauchi mun samu wanda yake da hannu ɗaya yake da shi yarhamukumullah yayi accident hannunsa ya guntule amma ya tashi da rabin hannu yana haka yanda ka gannin nan haka annabi yake haka ya faɗa ya nuna wani malamin su tijjani guruntum abokinsu ya faɗa ya ce in kai mafarki kaga wani mutum da gilas ba annaba ka gani ba in ya ce maka annabi watakila tijjani guruntum ka gani haka suka faɗa maganarsa tana nan karara an san magana. kuma wa biya ba wanda ya yi gizau a cikinsu an muku magana mu ana mana sharri muna son annabi kana son annabi bakin munafiki ta ina kake son annabi ta ina kake son annabi ta ina to abin da zai baku mamaki shine ai ba mu muka faɗa ba Allah ne ya faɗa gulin da ma ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku to ku bi qur'ani karan kaf duk gurin da kaji Allah ya jingina wa manzan Allah basharu cewan mutum irin ku ko an jingina wa wani annabi mutum irin ku tana zuwa ne ta hanyoyi biyu kacal in ma ya zamana annabin yana gaya wa kafirai ni mutum ne irin ku ko kuma ya zamana kafirai suna gaya wa annabin cewan su mutum ne irin su ka duba duka babu yanda Allah yake magana da muminai su na bakar su na Umar su na Usmanu, ya kalle su ya ce annabi mutum ne irin ku babu daga fatiya har nasi muna bara an akwai a kawo amma duk gurin da ka an mutum ne irin ku ni ko kuma su ce kai mutum ne irin mu to ɗayan biyu ne ko annabin yana gaya wa kafirai ko kafirai suna gaya wa annabin ka bi kaf ka duba misali fadin Allah qulin ma ana basharun mislukum da kafirai Allah yake Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul anbiya hal hadha illa basharun mislukum afatatuna sira wa antum tubsirun kaga kafirai ne suke faɗa hal hadha illa bashar wannan mutum ne irin kowa magana ce ta kafirai ka duba cikin suratul muminun Allah tabaraka wa ta'ala yace qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum kafirai suka ce mutanen gari mala'un gari suka ce wanda suka kafirta daga cikin mutanensa suka ce ai wannan mutum ne irinku kaji kafirai ne suke gaya annabawansu mutum ne irinku haka Allah tabaraka ya ƙara faɗa cikin suratul nuna ɗin. haka Allah tabaraka ya ƙara faɗa cikin gurare da dama haka Allah ya kakkawo duk yanda ka jance kulin na ma ana basharun mislukum ana magana ne da kafirai amma babu yadda aka ga annabi yana gaya wa sahabba ya ga Allah yana gaya wa sahabban annabi wannan annabin da na turo muku mutum ne irin ku kai kafiri ne ba wabi kai kafiri ne baka san me kake yi ba ne kai kafiri ne ta za a yi ku dinga yin irin waɗannan abubuwa to wannan kadiyar idan mun ajiye ta a bangare ɗaya ko to mu dawo kan maganan jafar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne irin mu eh a'a eh mutum ne irin mu ta wajen halitta ta wajen ci ta wajen sha yana jin sanyi yana bari mu biyo sa daki daki Ba shiga cikin hadisan manzo Allah sahihai annabi ya hukunta mu mu da shi ku san wa kuke bi ba fushi za ka yi ba ce jafar jahili ne ka tsaya kana zara dogon gemu ru ka gudu ka je ka je ka ce ka je gurin DSS dawo ga DSS din kanan anan DSS ba abin da za su iya maka dawo ilimi ne zai kwace ka ba wani guduwan da za ka yi dawo yawwa magana ake yi ta ilimi mu tafi cikin hadisan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na farko yan uwa sahabban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba su kalli annabi mutum ne a halitta irinsu ba sai sa za ka samu dukkan sahabban annabi idan sun tashi rawaito hadisai na siffar annabin za ka ji suna faɗan kyawawan sifar manzo Allah idan da manzo Allah a halittansa mutum ne a sifansa mutum ne irinsu sak sallallahu alaihi wasallam me hikimar rawaito hadisan da suke gwada kyan annabi me hikimar rawaito hadisan da suke gwada muru'a na annabi sallallahu alaihi wasallam a halittar muke magana yanzu zaka ga sahabbai suna yaban halittan annabin sun san ba irin nasu bane har suna shiga cikin jazaba suna shidewa suna shiga cikin shauki in suna hakaito kyan manzo Allah kar ku ce ba haka ba hadisin sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ga abinda Abu Huraira ya ce Abu Huraira duk mun yadda sabon annabi ne ko to wai biya ku zo ku ji ya ce ma ra'aitu shay'an a hasana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun da nake ban taba ganin wani abu a hasana mafi kyau min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga fiye da annabi ba tafaddal ta ina annabi ya zamo irinsa gashi inda irinsa ne sai ya bi kansa amma a halittan kaga abu hurairah bai yadda annabi irinsa ne. sai ya ce me ka anna shamsa tajri fi wajihi kai ka ce rana tana gudu a fiskan annabi kai da kake cewa a halittan ka da annabi iri ɗaya ne kai ma rana tana gudu a fiskan ka wani ma ka gan shi shegiyar fiska kamar an naushi kashi baƙi kirin amma ya ce irin annabi ne shi ga sahabba annabi su kuma suna cewa in ka ga annabi ka anna shamsa tajri fi wajihi kai ka ce fiska sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ne take gudana akai wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace tunda nake ban taba ganin mutum mafi sauri a tafiyansa irin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yace ka annamal ardu tudwalahu kai ka ce ƙasa ana naɗe wa annabi ne wa inna la najhadu anfusana wa innahu la ghairu muktaris zaka ga muna ta kokarin mu riski annabi amma sai mu kasa kamo shi muna sauri sauri mu risko shi kai ka to ka a tafiyar annabi ba irin naka bane fiskan manzo Allah ba irin naka bane jikin manzo Allah ba irin naka bane gashi daga bakin sahabban to ina sunnan mu'alus sunna ne ku ba mu aya ko hadisi tafaddal mun jawayoyi mun jawa hadisi in sunnar kake bi ka bi inda gaske kake sunnar kabi. bi sayyidina ka'ab bin malik sahabin manzo Allah ne bari mu tambaye shi shin sayyidina ka'ab bin malik halitta yanda jafari ya faɗa halittan mu da annabi iri ɗaya ne mu tambayi sayyidina ka'ab bin malik ga abin da yake cewa falamma sallamtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana na shiga wajen annabi ne masa sallama wa huwa yaburuqu wajhuhu min sururi fiskan manzo Allah yana haske yana kyalkyali min sururi saboda al sururi farin ciki da annashuwa yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza surra dama manzo Allah duk lokacin da ya shiga cikin farin ciki istanara wajuhu sai kaga fiskan annabi yana kyalkyali yana haske ka annahu qita'atu qamarin kai ka ce wani yankin wata ne fiskan annabi a halittan Jafar kai da annabi ɗaya kuke fiskan annabi kaman yankin wata kai ya ga fiskan ka yake ku kalli fiskan Jafaru ku tambaye shi ko ibnu taymiya da ake ganin shi farin fata fiskar sa daidai yake da na annabi gashi sahabban annabi suna cewa ka anna wajahu qita'atu qamarin kai kace fiskar annabi wani yankin wata ne yace wa kunna na arifu zalika minhu mun kasance muna gane annabi da haka mun ga fiskan sa yayi haske zamu gane yana cikin farin ciki albara ibnu azib bari ku ji shi ma bai yadda halittar manzo Allah irin halittar kowa bane idan haka yake zaukinta ga abin da yake cewa Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance marbu'an an annabi dan daidai ne ba mai tsayi can ba ba gajere can ba ba'i da ma bainal manki baini kinaya kenan annabi yana da tsayin wuya ku duba wuyansu wani yanzu saboda malam an ci kuɗin an ci kuɗin me yake cewa mamlakar arabiyyar saudiya ta turo malam an ci kuɗi zaka ga wuyan ma har ya riga ya haɗe da kafaɗin ba sa iya rabuwa amma shi manzo Allah ba'i da ma bainal manki bainiki na yana dogon wuya sallallahu alaihi wasallam lahu sha'arun yablugu shahmata uzunaihi yace annabi yana da gashi yana isowa nan din kunnansa ra'aituhu fi hullatin hamra yace wata rana na ga annabi cikin wani kyalle jan kyalle lam ara shay'an qattu ahsana minhu tunda nake ban taba ganin abu mafi kyau irin annabi Muhammadu ba tafaddal ai annabi iri ina ne mutum ne iri tafaddal ga sabansa suka ce ba mu taba ganin abu mafi kyau ashe tunda sun ce annabi shafi komai kyau to ta yaya kai ka zo ka ce mutum ne irinka mutum ne amma irinka ba irinka bane ƙarya kake ba wabi eh anan ne za a gane sunna inda gaske kake sunna sunna to ga sunnan wannan da ya ba jawairul ma'ani na dibo ba ba jawairul ma'ani na dibo ba sayyidina Anas bin Malik ku ji sayyidina Anas bin Malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azharal launi manzo Allah ya kasance mai hasken fata ka anna araka hullu kai ka ce gumin annabi diamond ne tafaddal bawai biye yi gumi mu ganka ma tukunna kai gumi eh ku kalli ba biya in yayi gumi ka anna araka hullu'ulu kai ka ce gumin manzo Allah lu'ulu ne iza ma sha takaffa in manzo Allah zai tafiya zaka ga yana kai dama yana kai hagu sallallahu alaihi wasallam yace wa ma masastu dibajan wala hariratan aliyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tunda nake ban taba shafan wani dibaji ko alhariri da ya kai hannun annabi Muhammadu laushi ba hannun manzo Allah ba irin naka bane ya wabi ka ji sabon annabi wanda suka san annabi ka ji shi ka ji su ba za fitowa mutum ne irin mu kawai mu mutum ne irin mu saban na yaushe shaske wannan iskancin kai ba biye ka tuba ka tuba ka so annabi sai na hassanu bin sabit abin muna da yawa mu je a gurguje sai na hassanu bin sabit ya ce radiyallahu anhu ga baitukan da yake faɗa kan annabi dan ka gane bai ɗauki annabi irin ka ba ya ce لما نظرت إلى أنواره سطأت ودات من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته ولست أنظره إلا على قدري روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت في الأنجم الزهري سيدنا حسان بن ثابت تبدل يا بوابي gashi ya ce da na kalli ila warihi hasken annabi muhammadu haske da yake nufi wani irin haske yana nufin hasken shiriya da ya zo da shi na alkur'ani ko yana nufin hasken jikin annabi yana nufin hasken jikin annabi kafin hasken shiriya saboda me yace da na hango shi wadatu min khifati kafi ala basari sai na ɗibi tafuffuka na nayi haka na rufe idona in ji sayyidina hasan bin sabit yace khaufan ala basari min husni suratihi sai na ji tsoron kaman idona zai yi bindiga saboda kyan annabi muhammadu to kai ba waye waye kyakkyawa a cikin ku bimbas ko usaimin ne saboda kyan usaimin ko saboda kyan bimbas ko saboda kyan salihul fauzan in na ganshi zan yi haka in rufe ido na yana jin tsoron ido na zai bindiga waye mai kyau din khaufan ala basari min husni suratihi walastu anzuruhu illa ala qadari yace sai bisa girmamawa a hankali nake iya kallon annabi yace kai barin gaya maka ruhun minan nuri ruhi ne manzo Allah na haske fi jismin ya sauka a jiki min alkamar jikin wata tafaddal ka da sabai suke sufanta manzalla Allah ka huliyatin nasu fil anjumi zuri kai ka ce ado ne da aka kera sa jikin taurari aka jera su shine har yake faɗa ƙiyami lil habibi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim lokacin manzo Allah ya ga sahabbai in sahabbai sun ga annabi sai su tashi kowa sai ya zumbur sai ya tashi manzo Allah sai ya ce wannan al'adan ajamawa ne in kun ganni ku daina tashi kowa ya zauna a yanda yake amma sai na sani bin sabit sai ce a'a qiyami lil habibi alayya fardun ni kan in ga masoyi na annabi ya zo sai na tashi wajibi ne wa tarkul fardi ma huwa mustaqim in bar abin da yake farilla ne ce ba daidai bane ajabtu liman lahu aqlun wa fahmun yace ina mamakin wanda aka ganshi wai mai hankali mai tunani yara hadal jamala wala yaqumu yaga kyau irin na manzo Allah amma ba zai miƙe ba to ai kaji sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yanda su suke kallon sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba irin kallon da ku wahabiyawa kuke masa ba wannan shine maganan da ake yi in za ku gyara ku ji tsoron Allah ku gyara ku ji tsoron Allah manzo Allah mutum ne ba aljani bane manzo Allah mutum ne ba mala'ika bane amma fa ba mutum ne irin mutane ba sallallahu alaihi wasallam fa huwa afdalul bashari khalqan wa khulqan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to an gama sai ya ce a daga cikin maganganun jafar jafaru bayan wannan bangaren da yake kun ga sabbin da suke kalla annabi to mu dawo kan maganar jafar sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin yunwa yana jin kishin ruwa yana cin abinci yana kaza to mu tafi gurin cin abincin mu gani hatta wajen cin abinci annabi ba mutum ne irin ka ba daga bakinsa in ka isa ka ce ba abul fati za ka raina ba ka juyarwa annabi in ka isa ba abul fati za ka raina ba in ka isa ka juyar wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan shine magana mun sha karanta amma za mu ƙara karanta muku bar ku ji dan wani zai ce a ah, wannan harisan mu bari duk malaman musulunci sun yi ittifaki hatta a wajen ci da sha a wajen halittan annabi zai gaya maka ba wai a wajen falala ko daraja ba a gurin ci da sha a gurin halitta annabi zai gaya maka ƙararani ba irin ku bane ya rage maka ka ɗauka ya rage maka ka bari inda gaske kake kana bin annabin ka bi shi in ƙarya kake yi kuma na bin annabin shi kenan kai ta jin haushin mu mu amma mun fito mun gaya masoya annabi yan uwa al malik cikin muwaddansa ku dinga bi na da irge daya ku ce min daya al'imamu malik cikin muwaddansa daya ku bukhari cikin sahihinsa muslim cikin sahihinsa abu dawud dayalisi cikin musnad nasa da shi da abdurrazak sanani cikin musannaf nasa da ahmad da alhumaidi da ibn al-ja'ad da ishaq bin rahawaihi ko rahawiya duka ana faɗa cikin musnadinsu al-imamu darimi cikin sunan al-bazzar cikin musnadinsa al-imamu nasa'i cikin as-sunanul kubra ibn khuzaima cikin sahihinsa abu awana cikin mustakhraj ibn hibban cikin sahihinsa at-tabarani cikin mu'jaminsa al-awsat wal kabir da al-imam al-baihaqi cikin as-sunan al-kubra was sugura da al-imam al-bagawi cikin Sharhu sunna waɗannan gaba ɗaya ka tattaro su sun haɗu annabi ya faɗa ni a wajen ci da sha ɗin da Jafar ya ce annabi yana ci yana sha ni ma ina ci ina sha annabi ya faɗa a wajen ci da shan da halitta ni ba irin ku bane dukka waɗannan da na gaya maka zakaran gwajin dafi taho mu ɗauki ruwayan al-imam al-bukhari al-imamul bukhari ya rawaito wannan maganan daga sayyidatuna aisha ya rawaito daga sayyiduna anas bin malik ya rawaito daga saiduna abu huraira al-imamul bukhari cikin sahihinsa mu dauki riwayar sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha daga hisham daga eh, an hisham ibn urwa an abihi an aisha radiyallahu anha tace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wisali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu anil wisali mu dinga shigewa da azumi sahabbai sun ga annabi yana azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam su ga annabi kwana ɗaya ba suhur a zo shan ruwa annabi ba zai sha ruwa ba kwana na biyu ba suhur a zo shan ruwa annabi ba zai sha ruwa ba sai suka ce mu ma bari mu yi koyi kun ga annabi ya barci ya bar sha sai suka ce a ah, to ai annabi yana yi ya baya ci baya sha mu ma bari mu yi koyi mu dinga yin tazarci yanda annabi yake yin azumi sabai suna koyi da annaba irin haka kawai sai ga mutum ya faɗi ya suma saboda ba irin annabi bane annabi sai ya ce to daga yanzu ya hana kar wani ya dinga kwaikwayansa a wajen yin azumi ya ce ba zai ci abinci ba ta ce annabi ya hana faƙalu suka ce innaka tuwasil sabai sai suka ce ya rasulullahi tuwasil ai mu ga mun ga kai ma kaman irin mu ne gashi kai ma kana shigewa baka cin abinci manzo Allah sai ya ce musu eh ni irin ku ne bari ku ji annabi me ya faɗa ina wan annabi ya ce inni lastuka hayatikum ni ba mutum ne irin ku ba mahiyal hay'a ku tambayi wa albuniya shakliya ba ita ce hay'a ba wannan hay'ar da kake gani surar da aka gina mutum annabi ya ce lastuka hayatikum ni ba irin ku bane in ji manzo Allah ya ce inni yut'imuni rabbi wa yasqin Allah ne yake ciyar da ni yake shayar da ni kwana da kwanaki baya ci baya sha suka ce za su yi koyi da shi ya ce ni ba irin ku bane wannan riwayar sai da tuna Aisha kenan riwayar saiduna Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu mu dauke dogon isnadi shi ma cikin Bukhari Bukhari ne ya kawo ya ce na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil wisali fi saumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tazarce cikin azumi faqala lahu rajulun minal muslimina sai wani daga cikin musulmai ya ce wa annabi innaka tuwasil ya rasulullahi ai gashi kai ma kana yin tazarci kana shigewa a faƙala manzo Allah sai ya ce wa ayyukum misli to a cikin ku waye na annabi yana tambaya wa ayyukum misli a cikin ku waye na sallallahu alaihi wasallam wallahi babu wallahi babu yace inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin yace ni fa ina kwana Allah ne yake ciyar da ni yake shayar da ni falan ma abau an yanta hau lokacin da manzo Allah ya hana su suka kisa hannu anil wisali suka ci gaba da bin annabi suna bin annabi ba ci babu sha wa salabihim yauman manzo Allah ya shige da su kwana ɗaya babu ci babu sha summa yauman kwana na biyu babu ci babu sha kwatsam sun mara'ul hilala kawai sai aka ga sabon wata faƙala manzo Allah ya ce lauta akhara lazittukum da ba a ga wata ba da na ƙara muku kwanaki in yi ta jan ku ba ci babu sha a wata riwayar na Abu Huraira ma manzo Allah ya ce lastu mithlakum ni ba mutum ne irin ku ba to wata hujja kake so ba wa biye annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne irin mu gashi ya ce ba irin ka bane kai ka dabba wawa dabba wawa annabi ba mutum ne irin ka ba ka hutar da kanka annabi ya a halittan ma ba mutum ne irin ka ba gashi ya faɗa ba a daraja ba lastuka tikom halittar ba irin taka ba ce. sahabbai gashi yanzu muka karanta ba haka suka ki kallon annabi ba ka hutar da kanka ka hutar da kanka karka zamanto wawa da gangan ana nuna muku annabi wasu wawaye da sunan malamanku da jahilci kawai suna batar da ku suna tura ku rami suna ingiza ku yanda in ka je ka fada tsalle ɗaya ka fada rijiya kai dubu baka fito ba ana nuna maka annabi ka karba annabi da girman sa kana rufe ido lastu ka hayatikum riwayar sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kawo daga sabit zuwa kan Anas sayyidina Rasulullah yana cikin Bukhari Bukhari Bukhari wasalan salan nabi sallallahu alaihi wasallama akhir shari manzo Allah ya yi wisali ba ci babu sha a ƙarshen wata haka ya zauna babu ci babu sha a ƙarshen wata wa wasala unasun minan nasi wasu daga cikin mutane su ma suka yi ta zama babu ci babu sha suka ce za su kwaikwayi annabi fa balaga zalikan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wannan abin da suka yi sai ya riski annabi annabi ya ji ga wasu mutane suna zama suna iya cewa su masu cewa ba za su ci ba ba za su sha ba yadda nake yi faƙala manzo Allah ya ce laumud da biyar shaharu ya ce da za a ɗora min wata ɗaya wasaltu wisalan ya da ta muta'ammiquna ta'ammuqahum da na tsaya tsawon wata ɗaya babu ci babu sha har sai masu karambani sun bar karambaninsu annabi ya ce inni lastu mislakum ya ce ni ba mutum ne irin ku ba sallallahu alaihi wa sallam lastu mithlakum la ilaha illallah Annabu ba irin ka bane shi ya faɗa ba jawairul ma'ani na kwaso maka ba a bukhari Allah muni ala sunna ka ba ma aya ka ba ma kun san haka yake da yake basalafi mugun bakin masharranci ne haka zo ka samu basalafi ka yi masa bayani ai malamai sun ce kaza a ah, to mu ina ruwan mu Allah bai turo mana maliku ba Allah bai turo mana Abu Hanifa ba mu aya ko hadisi in ka kawo aya da hadisi kuma sai ya ce maka a ah, to me malamai suka fassara an taɓa yin baƙin azzalimi irin basalabi a kawo maka malamai sai ka ce mu ba ruwan Allah bai turo mana su ba aya ko hadisi a kawo maka aya da hadisi sai ka ce mu koma mai malamai suka ce wani irin jahili ne kai to gashi hadisin muka kawo ba a jawahirul ma'ani muka ɗaibo ba gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa si ya rage maka yanzu sai ka bi Jafar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci yana sha to a ci da sha din ya ce ba irinsa bane gashi ku Jafar ko ka ba Annabi kuma yanzu wani yana nan na san wannan na karanto hadisan nan kuma duk tsiyarka ba za ka iya zuwa ka ce babu ba duk tsiyarka baka isa ka ce ba a karanta daidai ba ba malamin ka da ya isa ya ce babu ko ya ce ba a karanta su daidai ba babu shi Allah bai ruwan tsaransa ba ka san akwai amma sai ka ga kuma ka tsaya kana ta numfashi kana in dai bakin annabi ba me yasa za ka yi zagi ai sai ka ji daɗi a ranka sai ka ce alhamdulillah dama mu abin da muke so da ku ku ba mu hujja kuma kun ba mu shuf yan uwa abin da yake akwai kafin mu je kadiya ta gaba ku fahimci wani abu in ka ji an ce manzo Allah ya ci abinci to kar ka zo ka ce za ka kalli annabi ya ci abinci sai ka ce don haka ni ma na ci abinci ni da annabi mun zama ɗaya ka faɗa a ruwa abin da ake so ka kalli annabi ya ci abinci cin abincin manzo Allah makaranta ne daga jikin cin abincin annabi kai ma sai ka koyi yanda ake cin abinci da ba dan manzo Allah ba da sai ka zamanto da kai da tinkiya da kare da jaki duk ɗaya kuke wajen cin abinci ba ku da wani bambanci ba ku da wani falala manzo Allah ya zake wa iyalinsa sallallahu alaihi wasallam abinda yake so kai ka koya ba cewa za ka yi annabi ya zake wa iyali ni ma na zake wa iyali ni da annabi mun zamo ɗaya ba wawa ne kai ba abinda yake so ka dauka ba kenan abinda yake so ka dauka ka koyi yanda ake zake wa iyali daga yanda annabi ya yi nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa karka ce ni ma na shiga kasuwa ni da shi mun zama daya a'a abin da ake so ka koyi shiga kasuwa daga shiga kasuwan annabi annabi ya yi bacci ka yi bacci karka ce da ni da annabi duk ɗaya ne da muna bacci abin da ake so ka koyi yanda ake bacci daga baccin annabi motsin annabi kifta idan annabin ka an rawaito maka makaranta ce bata zo don ta gwada maka shi irin ka ne. ku fahimci wannan dan Allah ku fahimta dan Allah ku hutar da kanku annabi ya fi ku ba irin ku bane wallahi ya kamata ku fahimci wannan abin da kyau ku daina wahalar da kanku to bayan wannan yan uwa kun ji ci da sha manzo Allah a wajen jiki ya gwada maka shi ba irin sanar dan gargazo kana cewa a to yanzu manzo Allah ka san haka suke da tunani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hannaye biyu ni ma ina da hannaye biyu yana da ido biyu haka suke faɗa ni ma ina da ido biyu da haka mun zamo daya to ashe da kai da biri ba bambanci kenan biri yana da hannaye biyu kai ma kana da shi biri yana da ido kana da ido yana da baki kana da baki to me bambancin ka da shi dan yanzu biri yana da hannu biyu kai kana da hannu biyu yana da ido biyu kana da ido biyu sai kuka zaman to kai da biri duk daya to dan me ka yadda da kai da biri ba daya bane a halittar ka ta fi tashi a daraja ta fi tashi amma ka yadda dan kai kana da hannu biyu an annabi na da hannu biyu ka ce kuma da ni da shi mun zama daya ba a tunani ba salafiya ba yi tunani ba to maganan jafar bangare na biyu kenan ko bangare na uku sai jafar ya ci ya kai to musu sai ya ce musu ai bayan ci da sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin zafi yana jin sanyi wuta tana taɓa shi ta ƙona shi ko annabi ya ji zafi ya ji sanyi duka ni ma ina jin zafi ina jin sanyi ta wannan abin annabi mutum ne iri na ƙarya kake yi Jafaru ƙarya kake ƙarya kake yi Jafaru barin baku kun sa akwai abin da bahaushe yake cewa ballantana akwai wanda manzo Allah yakan kalle su ya musu addu'a ya ce kai na ɗauke muku jin sanyi na ɗauke muku jin zafi ba za ku ji sanyi ba ba za ku ji zafi ba ba annabi ba cikin sahabban annabi akwai wanda baya jin sanyi baya jin zafi shi haka annabi kuma annabi ne mai ya mai da shi wannan baya jin sanyi baya jin zafi lokacin zafi sai ka ganshi da kayan sanyi lokacin sanyi ka ganshi da kayan zafi shara-shara kuma hadisi ingantacce hadisi Hassani, yanda ya zo cikin as-sunanul kubra na malan nasa'i as-sunanul kubra na an-nasa'i al ali an abdurrahman bin Abilaila laila anna aliyan kharaja alaina fi harrin shadidin wa alaihi thiyabu shita'i wa kharaja alaina fi shita'i wa alaihi thiyabu saifi daga abdurrahman ibnu Abilaila, laila yace wata rana Saidina ali ya fito lokacin zafi amma sai muka gan shi yana sanye da kayan sanyi wa karaja alaina fishita'i lokacin sanyi kuma in ya fito sai mu gan shi wa alaihi siyabu saifi ga kaya kuma na zafi a jikinsa summa da abi ma in fashe riba Sai na ali ce a kawo mai ruwa ya sha summa masahal araka an jabhatihi yi haka ya share gumi a goshinsa falan mara ja ila abihi lokacin da shi abdurrahman ibn abi laila ya koma gurin babansa kala yace ya abata ya babana a ra'aita ma sana'a amirul muminina wai kaga abin da amirul mumini da sayyidina ali yayi kuwa kharaja ilaina fi shita'i lokacin sanyi sai ya fito wa alaihi siyabu saifi ga kayan zafi a jikinsa wa kharaja alaina fi saifi lokacin zafi kuma sai ya fito wa alaihi siyabu shita'i ga kuma kayan sanyi a jikinsa faqala abu laila abu laila yace hal fadinta kai ma ka lura da haka kenan wa kaza biyadibnihi abdurrahman ata aliyan sai ya kama hannun ɗansa abdurrahman suka zo gurin sayyidina ali faƙala lahu ya ce masa innan Nabiya sallallahu alaihi sallam kana ba'asa ilayya wa ana armudu shadidar ramadi ce. wata rana annabi ya tura a kira ni ina ciwon ido ciwon ido mai tsanani fa ba za ka fi aini manzo Allah ya tofi cikin idona sun makala sai manzo Allah ya ce iftah ainaika bude idanka yace tunda na bude shikenan fa fata tuhuma yace da na buɗe su fa kai tuhuma hatta sa'a tun daga ranan ban ƙara ciwon ido ba an mai da idan sayyidina Ali ya zamo ba idan kowa da kowa ba annabi idan sai ali ma bai zama irin idan ka ba <laughs> saboda annabi ya musu tobi ya ce su zauna a haka ya ce tun daga ranar ban kara kukan ido ba wada ali ya yace manzo Allah ya min addu'a faqala annabi ya ce Allahumma azhib anhu al-harra wal barda Allah ka tafiyar da jin sanyi da jin zafi daga sayyidina ali ya ce fa ma wajadtu harran wala bardan hatta yaumi hadha tun daga ranan bana jin sanyi bana jin zafi haka nake to Jafar zo ina Jafar din yana jin sanyi yana jin zafi ga wani ma an ce masa an ɗauke mai jin sanyin da zafin ballantana sai na rasulullahi kai ku zuwa annabi ku zuwa annabi ku ji tsoron Allah ku gyara lamarinku ku gyara lamarinku sannan cewan ai manzo Allah yana zakkewa iyali ni ma yanda mu'amalar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa alaihi salatu wassalam ya sha bamban da mu'amalan ka da yadda kai kake mu'amalan mata dan haka ne al-Imam bukhari ya rawaito maka cikin sahihinsa daga Sayyidatuna Aisha ta ce. kanat ihidana iza kanat ha'idan sai da tuna aisha ta ce ɗayanmu daga cikin matar annabi idan ta kasance tana haida fa arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyu bashiraha manzo Allah yana son yayi mubasharanta ya sadi da ita sallallahu alaihi wasallam ko ya rungume ta amaraha an tattazira faura haidatiha manzo Allah sai ya ce maza in tana haida ta nemi wani abu ta wando ta yi ta daura wani abu ta sa izari ta daure wato eh, yarhamukumullah ta daure dai cinyoyinta gaba daya sun mai bashi ha manzo Allah sai bance ta qalat sai da tuna Aisha tace to kar maguza ta yanda annabi yake yi kuma haka za ku yi matan ku suna haida ɗayan ku zai iya zuwa ya afka kuma bayan annabi ya hana sai tace wa ayyukum yamliku irbahu kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu a cikin ku waye yake iya rike gabarsa tana nufin al'auransa kamar yadda annabi yake rike kansa ashe da kai da annabi ba ɗaya bane jafaru shi sayul bukhari sai da tuna aisha ne tarwaito dududu wallahi da ba haukan da zaka yi dai ka zaba annabi ko ka zabi jafar duk tsiyanka yi dai ka zaba annabi ka zabi jafar ka yi haushi ka yi fushi mun gano ka fi son jafar akan annabi duk tsiyanka wallahi to bayan wannan yan uwa a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da jin sa annabi yana ji yanda nake ji annabi yana da ido yanda nake da ido ba haka suke faɗa ba to ku taho shi ma mu zo cikin hadisai mu gani shin idan annabi irin idan ka ne jin annabi irin jin ka ne ku zo ku biyo mu cikin hadisai bukhari ga bukhari bukhari sai da tuna aisha me kika ce radiyallahu anha ga ummul mu'minin tana ba ku amsa qalat ya rasulallahi ta ce ya ma'aikin Allah a tanamu qabla an tutura manzo Allah kakan yi bacci kafin kai wuturi manzo Allah yakan yi bacci kafin ya wuturi sai ta ce ya rasulullahi kuma yake yi bacci ai bacci zai sa alolan kai warware kenan Kala manzo Allah sai ya ce inna aina ya tanama ni wala ya namu kalbi idan nan ne suke rufuwa amma zuciyar baya rufuwa <laughs> dagan ya tashi zai tashi ne baya alola kaji kaji bukhari to in baka gane wannan ba za ce a ah, wannan ana nufin ido ne yana nufin zuciya ne ina na ido to ta ƙara tahowa hadisin bukhari hadisin sayyidina usama radiyallahu anhu ya ce ashrafan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala udamin min adamil madina wata rana manzo Allah ya hau kan wani burji wani tudu daga cikin tuddan madina manzo Allah ya hau yana kallon madina ya wani babban tudu haka tsauni daga cikin tsaunukan madina sallallahu alaihi wasallam faƙala manzo Allah ya ce hal tarauna ara. ya tambayi sabbansa sa ce, shin kuna ganin abin da nake gani sahabbai kuna ganin abin da nake gani Ya yace inni la arama waƙi al fitani khilala buyutikum kama waƙi al qatari ce ga fitintununan da musibu ina ga suna sauka a tsakankanin gidajenku kaman yadda ruwa yake sauka a tsakankanin gidajenku tafaddal annabi ya ga abin da sahabbai ba su gani idansa ba irin naka bane ja'far ida annabi ba irin naka bane ga shi bukhari ne ya rawaito tare da cewa kun san wannan maziyar sun ba ibnu taymiya almajiransa sun ba ibnu taymiya kwarai da gaske sun ce ibnu taymiya yana daga cikin wanda Allah yake musu kashafi suna ganin saukan duk abin da yake sakowa tsakanin sama da ƙasa su ce babu mu kawo gurin hmm. kwarai yana rubuce cikin littattafansu ibnu taymiya yana kallon abin da yake sakowa tsakanin sama da ƙasa wani zai mutu ibnu taymiya zai gani gashi nan gobe wani zai mutu wani zai rayu wani zai arziki wani zai talauce suka ce duk ibnu taymiya yana gani kaga wannan maziyar ta annabi suka ɗauka suka ba shi. sannan daga sayyidina abu huraira shi ma bari ku ji ya ce sallabina rasulullahi sallallahu alaihi sallam. manzo Allah wata rana ya yi sallah tare da mu ya jagorance mu sun man sarafa sai manzon Allah ya juyo fa kala ya ce ya fulan ya kai wa ne ala tuhsin salataka ala tuhsinu salataka wai baka san yadda za ka gyara sallanka ka inganta sallanka bane in ji sayyidina abu huraira ya ce annabi ya ce ala yanzurul musalli idza salla fa yusalli manzo Allah ce yanzu ɗayan ku in zai yi sallah bai kamata ya duba ya kamata ya yi sallansa ba fa inna ma yusalli li nafsihi ya ce ya sani fa sallan nan yana yi wa kansa ne ya ce wa inni wallahi manzo Allah ya ce kun ganni na rantse muku da Allah la ubsiru min wara'i kama ubsiru min baini dayya yanda ido na yake kallon gaba haka ido na yake kallon baya Allahu akbar muslim tafaddal Allahu akbar manzo Allah yadda idansa yake kallon gabansa haka yake kallon bayansa alayhi salatu wassalam to wannan idan irin naka ne idan nan irin naka ne annabi mutum ne irin mu irin naka ne yana kallon gaba kamar yadda yake kallon baya alayhi salatu wassalam muslim الإمام أحمد ahmad ya rawaito bari ku ji ya rawaito hadisin abu dharrin radiyallahu anhu cikin musulun nasa ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce, manzalla Allah ce, inni arama la tarawna ce idan nan nawa tana ganin abin da ba kwa gani wa asma'u kunnuwan nan nawa suna jin ma la tasma'una abin da kunnuwan ku ba su isa su ji ba saboda idan sa ba irin naka bane kunnan sa ba irin naka bane ya ce addati sama'u wa hukkala an ta idda ya ce sama malam ta yi gunji ta yi nauyi kamar ka dora wa abu mai nauyi akan wani abu sai ka ji abin yana kikikikiki manzalla ya ce addati sama'u ya ce haka sama ta yi wa hukkala an ta idda ya ce kuma ya cancanta ta yi haka ya ce ma fi ha mawdi'u arba'i a illa alaihi malakun sajidun ya ce ba gurin da za ka sa yatsu hudu a sama face sai akwai mala'ika da yi sujada a wannan gurin manzo Allah ya ce law alimtum ma alamu da a ce kun san abin da na sani la da hiktum qalilan da kun yi dariya kaɗan wala bakaitum kasiran da kun yi kuka da yawa yace wala talazzastum bin nisa'i alal furushati manzo Allah ya ce da ba ku je kun sadu da matan kuma akan shimfiɗin su ba yace wala kharajtum ala au ila su'udati manzo Allah ya ce da kun tafi kun hau kan tsaunuka taj'aruna ila Allah kuna daga murya kuna gunji kuna ambatan Allah na abu dhar yake cewa da ya ji wannan abin da manzan Allah ya faɗa ya ce lawadattu anni shajara ya ce na so a ce ni bishiya ne ma saboda abin da annabi ya faɗa annabi ya faɗa idansa yana ganin abin da baka gani ba irin naka bane kunnensa yana jin abin da baka ji ba irin naka bane sallallahu alaihi wasallam sa ya san abin da baka sani ba annabi ba mutum ne amma ba irin ka ba ya wabi duk waɗannan abubuwan mun sani kawai sai mu zo mu rike sunan wani ai Jafaru ne suyi. malami ne yana mana tafsiri shi ya ce, annabi mutum ne irin mu mun san wannan ya mu rike Jafaru ba fushi za ka yi ba in kana son ka nuna Jafaru ba jahili ba ne malami ne zuwa za ka yi kai ma sai ka ɗebo waɗannan hadisai irin wannan ka ɗebo hadisan da suka karyata abin da na faɗa sai ka ce duk wannan hadisan da ka faɗa ƙarya ne annabin nan mutum ne irin masak sai ka ɗebo su su za ka ɗauko to bayan wannan 'yan uwa sai me sai abu na gaba ko sai shin annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa da talaki da abin da jikin yake iya karba da abin da ido yake gani da abin da hannu yake ɗauka shin irin naka ne manzo yana raye a duniya fa amma manzo zai iya sa hannu hannunsa mai albarka ya tsimbula shi aljanna ya curo itatuwan aljanna wannan hannun yanzu irin naka ne ba wahabi yana raye a duniya sallallahu alaihi wasallam suna tare da sahabbansa zai ga ga wuta manzo Allah ya shiga aljanna ya ce yana raye ya ce na shiga aljanna na ga matan bilalu na ga matan sayyidina umaru na ga kaza na ga kaza na ga kaza duka manzo Allah ya ce na leka cikin wuta na leƙa duk wannan jikin irin naka ne ya leƙa cikin wuta ya ga mafi aksarin yan wuta suwayi ga hadisai yanzu zamu karanta maka duk a haka wannan jikin naka ne irin naka habba wahabi habba wahabi in dai ba kwakwalwan jaki kake da shi ba ba kwakwalwan dabba wawa kake da shi ba duk wannan abin kuma annabi irin ka misali yan uwa hadisin bukhari da muslim duk sun rawaito muttafaqun alai waɗannan hadisan hadisin sayyidina eh, abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma kala yace qalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah annabi yana sallah kawai sahabbai suka ce ra'aina ka tanawalta shay'an fi maqamika mun ga kana gurin da kake din nan amma mun ga hannunka ya miƙa ka ciro wani abu sun mara aina ka kafafta bayan za ka ciro wannan abun sai muka ga kuma ka ja da hannunka baya baka ciro wannan abun ba faƙala manzo Allah sai ya ce inni ra'aitul jannata ina tsaye kawai ga aljanna ina kallanta min minha unqudan sai na so in kamo wani wato damƙe ko nono na dabino ko na wani 'ya'yan itaciya walau a khastuhu manzan Allah ce da na ciro shi la'akaltun min huma baqiyati duniya da kun yi ta cin wannan 'ya'yan itaciyan da zan ciro daga aljanna har duniya ta ƙare Allahu akbar Allahu akbar yana tsaye ya ga aljanna ya sa hannu zai ciro 'ya'yan itatuwanta duka wannan hannun irin naka ina hankalin bawabi yake Bukhari da Muslim su suka rawaito manzo Allah ya ce wa ra'aitun nara ya ce na ga wuta falam ara kal yaumi manzaran qab ban taba ganin wani manzar mafi muni irin wannan batun da nake wa ra'aitu akthara ahli hannisa manzo Allah ya ce na ga mafi yawan yan wuta mata ne qalu suka ce bima ya rasulullahi me yasa mata suka fi yawa a wuta ƙala sai ya ce bi hinna saboda kafircinsu ƙila a na billahi aka ce saboda sun kafircewa Allah ƙala ya ce bi kufril ashira wa bi kufril ihsani saboda mata suna kafircewa kyautata wanda aka yi musu lau ahsanta ila ihdahunna da zaka kyautata wa mace ɗaya daga cikin mata ka kyautata mata addahara tsawon zamani sun mara sun mara atminka shay'an ta ga wani mummunan abu daga gare ka ƙalar sai ka ji ta ce mara ra'aitu minka khairan qattu tunda nake ban taba ganin alkhairi daga gare ka ba manzo Allah ya ga me yake cikin wuta ya ga abin da yake aljanna har ya sa hannu zai ciro muslim wannan riwayar ta muslim ce sannan riwayar bukhari da muslim amma wannan riwayar ta bukhari ce hadisin imran ibn husayn radiyallahu ma daga manzo Allah yace manzo Allah yace iddala'tu fil janna na leƙa aljanna <laughs> tafaddal irina ne je ka leku idalatu fil janna na leka aljanna fara'aitu aksara ahli hal fuqara sai na ga mafi yawan mutanen aljanna fakirai ne talakawa ne in ji annabi ya ce wa dalatu fin nari manzalla ce na leƙa wuta fara aitu aksar ahaliyan nisa sai na ga mafi yawan mutanen cikin ta mata ne ya leƙa wuta ya leƙa aljanna irin ka ko wutan ko murhun da mai suyan kosan anguwanku ta zauna ta hura ka je ka leƙa ka sa fuskan ka a cikin magani ba ka zo ka ce annabi irin ka ba to kai Jafar ina ka samu yana jin zafi yana jin sanyi gashi ya ce ya leƙa cikin wutan kuma ba ta kona shi ba ya fito alaihi salatu wassalam saboda ita ma ta san wa take konawa gashi na yi wannan maganin kuma wani zai fito jafar malamin sunna ni ne malamin sunna ko jafar in za a bi tsakani da Allah ni da nake kawo hadisai shi kuma da ya kawo mu walanka kawai ya je ni ne malamin sunna ko shi a ji tsoron Allah yawwa kar ga zo a ka yawan tara gemu a tara gemu gaskiya take ni ma ya gana wa gemu ba gemu bane da kar ka bi Jafar akan yawan gemun sa ko ya fi ni yawan sa gilas ba haka bane da Allah gaskiya tana cikin mai manzo Allah ya ce kuma ni na kawo bai kawo ba dan haka ka bar shi ka bi ni kuma in ka bi ni ba ni ka ba annabi ka bi saboda na gaya maka mai manzo Allah ya ce ni hadisin sayyidina jabir radiyallahu anhu kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ra'aituni da khaltul jannata manzo Allah yace katsam sai na ganni na shiga aljanna fa idza ana bir rumaisai imra'ati imra'ati abi dalha yace sai na ga rumaisa matan abi dalha a cikin aljanna yace wasa mi'tu khashfatan manzo Allah yace sai na ji wani takun takalmi fap fap a cikin aljanna fa qultu manzo Allah sai yace man haza waye wannan faƙala sai aka ce ce haza bilalun wannan bilalu ne ku duba annabi dan ka gane annabi ba irin ka bane aljannan lokacin bilalu yana duniya fa amma manzo Allah shi yana duniyan ya shiga aljanna kuma yayi wani irin rayuwa rayuwa ta future annabi ya shiga future ya gano future kuma ya dawo <laughs> kuma ga irinka, ka mutumin da yana iya rayuwa daga present rayuwan da yake ciki ya shiga future ya rayu ya ga me zai faru a future ya dawo ya shiga aljanna ya ga rumai sa matan abu talha ya ji takun takalmin sayyidina bilalu Manzala ya ce aka ce masa wannan ayi sayyidina bilalu ne faƙala sai Manzala ya ce haza bilalu wannan bilalu ne yace wa ra'aytu qasaran bi fina'ihi jariyatun manzala ya ce sai na ga wani bene babban gida manzalla ya ce bi iyi jariyatun amma a farfajiyan wannan gidan akwai wata budurwa faƙultu sai na ce liman haza wannan gidan nawaye subhanallah ana mana iska faƙala sai ya ce li umar wannan gidan sayyidina umaru ne fa'aratu an adkhulahu manzo Allah ya ce sai na yi yunkurin in shiga wannan gidan fa zura ilaihi dan in kalli gidan fa zakartu ghairataka manzo ya ce sai na tuna sayyidina umaru kana da kishi sai ban shiga ba faƙala umar sai sayyidina umaru ya ce bi abi wa ummi ya rasulullah ina fansanka da ran mahaifi na da ran mahaifiyata ya ma'aikin Allah a alaika a garu yanzu manzo in zan yi kishi kai din ma sai in maka kishi to wannan kunji manzo Allah kenan a gurguje saboda ana iska kasa dauke mana wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yatsun annabi a ah, ai annabi ina da yatsu biyar yana da yatsu biyar tawo kaji ba irin yatsun ka bane ta ji bukhari bukhari da muslim sun rawaito lafazin na bukhari ne hadisin nan ne na sayyidina jabir bin abdullah yace ce adashan nasu yawmal hudaybiya ranar hudaybiya mutane sun ji kishi wan nabi sallallahu alaihi wasallam bayna yadayhi rakwata ina'in min jildin amma gashi a gaban annabi an kawo wani ruwa haka a dan cikin wani koko na fata fata wadda manzo Allah sai ya alula fajahashan nasu ai sai mutane suka taso da sauri na hawahu zuwa ruwan alolan manzan Allah faƙala sai manzan Allah ya ce malakum me yasa me ku ƙalu suka ce laisa inda na ma'un na tawadda'u wala na sharab annabi bamu da ruwan da za mu yi alola mu sha sai sa muke son ruwan da kai alola mu tara mu sha illa ma bai ne dai ka sai ruwan da yake tare da kai dinnan fawa da aye da hufin rakwa manzan Allah cikin wannan ruwan da yake cikin wannan kwasfa na fatan annabi sai ya tsumbula yatsunsa فجعل الماء mau بين baina كامثال العيون سي uyuni sai ga yatsun manzo Allah sun zamanto kaman famfo ruwa yana fitowa daga yatsun annabi fasharibi na sahabbai suka ce muka sha wata waddana muka yi alola qultu nace kam kuntum suke tambayar mai riwayan ku nawa ne a lokacin kala sai yace ce laukun mi'ata alf lakafana ya ce da mu dubu ɗari ne ma wannan ruwan zai ishe mu bukhari da muslim to annabi nabi da yatsunsa suna fitar da ruwa ka zo kana daga yatsunka a ni ma yana da yatsu biyar ina da shi haka ake yi me yasa ba za mu ji tsoron Allah ba da haka sai sa za ku ga Allah tabaraka ta'ala yake faɗa cikin alqur'ani yace innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim ya rasulullah wanda suka yi maka mubaya'a suka gaisa da kai sun yi wa Allah mubaya'a ne gashi annabi ya gaisa da su Allah ya ce hannun manzo Allah ya ce hannun Allah ne tafaddal qur'ani ai yana da hannu ina da hannu hannun da ake ce masa hannun Allah shine irin naka dan mahaukaciya kawai Allah yake faɗa innal kai inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kai tsaye fa hannun da manzo Allah ya gaisa da sabbai Allah ya ce yadullahi fauka aidihim hannu ne hannu ne na Allah kan hannun sahabbai kuma ka zo ce irin naka in banda da bawa biye mai kwakwalwar tukunya ina ka taɓa yin irin wannan lissafin Allah ya ce wa ta izra mai ta walakin Allah harama ya rasulullahi lokacin da kai jifa ba kai kai jifa ba Allah ne ya jifa annabi kuma shi ya dauki kwani a hannunsa ya sa su suna tasbihi a hannun manzon Allah yayi haka ya watsa idan kafira ya ce shatil wuju Allah ya ce da kai jifan ba kai kai bani nayi ka jifa Allah ne yake cewa annabi fa annabi zai yi abu Allah ya ce gama kansa da annabi ya ce ba annabi bane ni nayi kai kuma da yake baka da mutunci ba wabiye ka zo ka ci annabi irin ka ne Allah ya sawaƙi Allah ya sa mu dace yan wa gurguje saboda dama bana sai shige awa daya mu bar shi Jafaru haka shi shi albani dama abin sa gajeren raddi za mu yi masa sa akwai abin takaici ina son ku ji me yake faɗa ku ji abin da yake faɗa abin takaici abin dariya a saurare shi bakinka na banza ne Arne, bid'a ce wallahi bid'a ce dole ne a tsarkake bakunan mutane za su yi mana sharri su ce ba mu kaunan manzon Allah sun dade ba su faɗa ba yome ba su faɗa ba ko kun fahimta jama sun daɗe ba su faɗa ba dole a faɗa mutane gaskiya wannan tawassuli da kuka sani yana daga cikin ɓangarori mafi girma na tauhidi barna ta faru ciki kurakurai sun faru ciki wasu abubuwan ba a iya fassara su daidai ba hatta cikin ahlus sunna aka zo ana cewa mutane ku rinka cewa junan ku dan Allah dan son annabi kar ku ce dan Allah dan annabi ina fata an gane an zubar da ruwan wanka ne da jinjiri a ciki shi ne kawai kar magana ce ta yan brokin an zubar da ruwan wankan ne kawai da jinjiri a ciki shi kenan so kaga an yi aikin banza saboda haka dan Allah kadai to amma Allah ake cewa dan san annabi Allah ka bani kaza saboda san annabi ga Allah siffa ce tabbatacciya gare shi san annabi gare mu ibada ce da Allah ya bautar da mu da ita to za mu iya cewa Allah dan san da kake wa annabi Allah ka bani kaza ya Allah dan san da nake wa annabi ka bani kaza daidai ne tauhidi ne amma ya kai Musa dan san annabi ka bani kaza to sai an yi ta'abiri Don sanda nake wa annabi ko don sanda kake wa annabi ka bani kaza amma musa don sanda allah yake wa annabi to ka bani kaza to ya halatta to kun ga sai an tsaya an yi ta'abiri shi yasa sai mun samu ƙwararrun malamai gogaggu su za su zauna suna fayyace mana ibnu taimiya ya yi waɗannan bayanai tsaf a cikin littafin ka'idatun jalila fitta tawassuli liwalwa. ya allah dan san la hawla wala quwwata illa billahi al dan allah kai in banda najeriya kawai an yi nisa da ilimi ba a san me haƙin ilimi ba yanzu waɗannan ne malamai shirgegen jahili kawai ya zauna akan kujera yana kafirta mutane kato bakin jahili irin wannan ya zauna akan kujera kawai yana kafirta mutane wani shi kuma yanzu zuciyarsa tana famfan jini an taba albani an taba albani bakin jahili irin wannan wanda bai san me yake yi ba maganar da yake shi kansa ya rude bai ma san me zai faɗa ba ƙiyayya ga annabi ta toshe masa ido wani kuma yanzu yana na yana eh, wannan ai kana yi musu rashin kunya kana yi wa Jafar da Albani rashin kunya shi bai ga Jafaru yayi wa Annabi rashin kunya ba shi bai ga Albani ya yi wa Annabi rashin kunya ba wanda ya tsole maka ido Abul Fatih bakin jahili irin wannan kawai ya zauna shirgege kawai yana kafarta mutane akan tawassuli Allah dan darajan annabi kai min budan bakinsa ya ce Eh, mai ƙarya kake yi ko bakin arni cika bakinka na banza ne arni saboda na ce Allah dan darajan annabi ka yi min ya ce cika bakina na banza ne tare da cewa ni nake da shi a hadisi ƙarara lafazin dan annabi ingantaccen hadisi sahabbai suna faɗa Allah dan annabi ka yi mana ƙarara suka murɗa musamman shi original ɗin albanin ɗancan can shi baturan ya murɗaɗi hadisin ya ce ana nufin kawai karara abin da ake nufi ai ana nufin dan kaza ɗin annabi ne ba ana nufin dan annabi ba tare da hadisin bai faɗi haka ba suka tawilin hadisin suka murɗe wuyan hadisin shi kuma wannan jahilin ya zo yana magana dan annabi ka yi min cika bakinka na banza ne wai sai dai ka ce Allah dan ka ga annabi ka yi min ko Allah dan san da kake wa annabi ko kuma dan san da ni nake wa annabi ko san da wani bawa yake wa annabi ka yi min to dala ku ji rashin basira ku ji ɗibigagge ɗamsul basirati a lokaci ɗaya kuma hata a cikin hali sunnan masu sai an tantance don soyayyar annabi ka yi mun wai an ruwan wanka ne aka tantsarar da shi da jariri a ciki kuma abu ɗaya ne da bakinsa ya faɗa ya ce in ka ce Allah dan san da kake wa annabi ka yi min ya ce wannan sifa ce ta Allah saboda Allah yana son annabi za ka iya tawassuli da shi ko kuma Allah dan san da nake wa annabi ko dan san da wane yake wa annabi shi kuma wannan bauta ne ibada ne shi ma zaka iya yi da shi ta lokaci ɗaya kuma kana challenging din yan uwanka sun ce ka yi min dan son annabi ai ba sai sun rabe ba wai dole a yi tafsili sai dai ka ce Allah dan san da kake annabi ko kuma dan san da ai ba sai an yi tafsili ba in na ce dan san annabi kowane mafiskanta ta ɗauka daidai ne in na ce Allah dan san annabi ina nufin san da Allah yake annabi a wajen ka daidai ne in na ce Allah dan san annabi ina nufin san da ni nake annabi ko san da bawa yake annabi ka ce daidai ne to na me ka kai wa yan uwanka harin saboda dai ku gane kin annabi sai an cusa wa mutane kin annabi karfi da yaji gashi kuma a hadisi hadisi yana ƙaryata shi karara ku duba hadisin da limamu tirmizi da ibnu maja da ahmad suka rawaito hadisin usman bin hunayfi dogon hadisi ƙarshe sahabin ga abin da annabi ya koya masa ya ce ka ce Allahumma kuma ingantaccen hadisi albani ya ce sahihi ne ibn taymiya bai iya raunata shi ba dukkan su ma ba mai iya raunata hadisin sun yadda hadisin ingantacce ne Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka wa atawajjau ilayka ina fiskanto ka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyin rahama ina fiskanto ka da annabinka annabin rahama manzon Allah inni atawajjahu bika ila rabbi annabi ina fiskantar da kai zuwa ga ina fiskantan Allah da kai fi hajati cikin bukatan nan nawa hazihi wannan litukudali a biya min Allahumma fashaffihu fiya Allah ka cetar da annabi a cikina albani yace hadisin da ingantacce ne gashi kai ka zo ka ce cika ka na arni Allah don darajan annabi ga hadisa ga sahabbai kuma suna cewa atawajjahu ilayka bi nabiyika tafaddal kun gani wa ya kafirta farkon wanda albani ya fara kafirta sahabban annabi a hadisin ba haka yake tawi duk tawilin da zaka shigo da shi daga aljihunka ne ga hadisin abin da ya faɗa to abin da zai ba ku mamaki saboda awa ɗaya ta yi bana son ya shiga awa ɗaya mu rufe da bidiyonsa ku sha mamakin jahilci tsananin jahilci na mutanen nan da ƙiyayya ta annabi da ta rufe musu ido kun ji abin da ya faɗa cika bakinka na banza ne ne ka zo ka ce Allah dan darajar annabi bari ku ji bari ku ji bari ku ji gashi ke zo ce dan darajar manzon Allah ka bani kaza cika bakinka na banza ne arne bid'a ce haka ne ko to ku yi hakuri yan wato ku saurari wannan a yanka dabba a yi ta tawassuli ya Allah saboda jinin kazan nan da na zubar Allah ka biya mun bukata yanzu kana tawassuli kana neman Allah ya biya ma bukata saboda qurbani saboda sadaka da kai to ya Allah saboda abinci kaza da na dafa musulmi suka ci suka sha ruwa Allah ka ji kan iyayena da kakannina duk wannan daidai ne duk wanda ya ce bid'a ce ka ce Allah ya guwa ku gane mutane wannan ya tabu wannan mutumin ya taɓa kila yadda ya ko wani abu kafin ya yi wannan karatun Allah dan darajan annabi ka yi min ya ce cika bakinka na banza ne na ƙarya ne mushriki arni amma a lokaci ɗaya Allah ka yi min dan jinin kaza Allah ka yi min dan abinci da na dafa daidai ne Allah ka yi min dan jinin kaza daidai ne Allah ka yi min dan abinci da na dafa amma shirka ne Allah ka yi min dan annabi da Allah wannan wani irin kwakwalwa biya suke da shi wani irin kwakwalwa suke da shi na dabbobi na jakuna wanda ba su san me suke yi ba kuma yanzu ka ce wannan makiyin annabi wani ya fito ya taso ya daga murya akwai makiyin manzo Allah irin wannan Allah ya maka dan jinin kaza Allah ya maka dan jinin kaza Allah ya maka dan abincin da ka dafa amma lokaci ɗaya ka ce kuma ba ka san Allah ya maka saboda annabi in ban da bawabiye dabba ne wawa ne jaki ne kwakwalwan dabbobi bawabiye yake da shi a lokaci ɗaya to kuma yanzu duk wannan abubuwan da ka yi musu da shi karatu ka an biya musu ka biya musu ka nuna musu da shi hadisai ka karanta musu amma yanzu wani yana nan yana jin haushi ransa yana ta ransa yana tabar fasa yana jin zafi ka tabo albani ka tabo jafar ka tabo albani ka tabo jafar ana taba ku za mu tabi gurin dss kun dade ba kuje ba kuje a taso su mi mukabala ƙarya suke yi wannan hadisan da muka karanta babu ne da aka yan uwa ku ba hankali su ma waɗanda suke wannan muna gaya muku ku ji tsoron Allah na rantsi da Allah na rantsi da Allah muna daɗa faɗa muna maimaitawa babu wanda zai shiga aljanna in baya ganin girman annabi wallahi wallahi tallahi ba mai shiga aljanna sai mai ganin girman annabi wallahi tallahi sallaka ba za ta shigar da kai aljanna ba in baka ganin girman annabi wallahi tallahi azumin ka ba zai shigar da kai aljanna ba in baka ganin girman annabi wallahi tallahi yawan karatun qur'anin ka yawan sallolin daren ka yawan sadakan ka yawan duk abin da kake wallahi ba zai shigar da kai aljanna ba in baka ganin girman manzon Allah wallahi tallahi tauhidin ka ba zai amfani ka ba in baka ganin girman manzon Allah wallahi tallahi ba za ka shiga aljanna ba in baka ganin girman annabi Muhammadu annan magana ce ta gaskiya zai iya yiwuwa na yi zafi ku yi haƙuri zafi na fiɗira ce haka nake idan na ga gaskiya an takure ta ku yi haƙuri ku yi haƙuri salafawa ku rungumi annabi ku karɓi annabi tallan alkhairi muke muku ba abin da ya kai annabi wallahi ba abin da ya kai annabi ko da kun ji mun taba ku mun yi zafi ku yi haƙuri ba da gangan muke muku ba gani muka yi kun dimfari jahannama direct gadan gadan za ku faɗa jahannama sai sa muke yin wannan abin kuma mun yi ne don muna son ku don muna son ku dawo kan hanya mu cece ku ku zo mu tafi mu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu take mai baya mu yi wa manzo Allah zagi ba mu yi dan mu ci mutuncin ku ko dan mu taba malaman ku ba babu hikima abin ne da ciwo malaman ku ba su ji nauyin gaya wa annabi irin waɗannan maganganun ba kar ku ji haushi dan lokacin da muke cakulkulwa malaman ku wajen bayyana gaskiya ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku zo ku karɓi gaskiya ba da gangan muke muku ba ba an kasidin ne ba da wani manufa ba wallahi Allah ya sani da haka ku bar duk abin da ku bari jafar gashi mun jawo ayoyi mun jawo hadisai yana kan kuskure albani mun jawo yana kan kuskure sa ba shine fahimtar sabon annabi ba ka nema musu gafaran Allah akan abin da suka yi daidai gurin da suka ka nema ka doka musu Allah ka abin da suka daidai gurin da suka yi kuskure ka nema musu gafaran Allah wannan shine soyayya na gaskiya inda gaske kuna son su to ku rabu da su akan kusa su daidai din kuma ku jinjina kuma a ce muku malaman ku jahilai hankalin ku ya tashi kuma ga jahilcin nasu ya bayyana karara jahilci karara jahilcin Jafaru ya bayyana karara jahilcin Albani ya bayyana karara to ya kuke so yi sai a ce musu malamai bayan jahilcin su ya bayyana sai mu ce musu malamai bayan jahilcin su ya bayyana aka dan Allah ku kwantar da hankalinku ku ɗauki gaskiya malaman ku dai jahilai ne jahilai jahilai ne kila sun san wasu abubuwan labas mun yadda sun san komai ba a ce musu jahilai akan komai ba amma akan waɗansu irin waɗannan kadiyoyin suna nan malaman gun suna nan na taro su da yawa waɗansu ma la haula wala quwwata illa billah Allah mun tuba Allah Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka ganar da mu Allah ka ganar da su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala